a lokacin idan aka sai kaya daga gurinmu zuwa a kai wa kwastoma bakin titi ana ba da naira biyar sai in an siya sai ce to ni ga ɗana nan ya kai muku ku bashi naira biyu sunana sammani adam el samad ni uh, haifaffen kano ne na yi makarantar primary da secondary da colleges da university duka a nan kano kuma na halarci makarantu kamar yadda yake a al'ada da koyarwa ta addinin musulunci na islamiyya da makaranta allo da makarantar dare na fara kasuwanci tun ina aji biyar a secondary school secondary school ɗin da na yi makarantar kwana ce idan muka zo hutu to ina zuwa na kawo mahaifina abinci a kasuwa to dan zaman da nake da shi daga, wannan zaman <clears throat> kasuwancin ya fara to a irin lokacin kasuwar da ake masu siyan kayan suna zuwa daga ƙauyuka kuma bashi ake basu idan aka basu bashin nan sai sati za su dawo su biya kuɗin sannan a ƙara basu wani so lokaci ina ganin ana samun jayayya ni kuma bana so na ga ana yin jayayya da babana to sai na gaya mai cewar a makaranta an koya mana wani abu bookkeeping and account in ka ban dama zan ringa shigarwa kullum zan gaya ma abin da ya shigo da abin da ya fita har irin ribar da aka ci sai ce a'a bai yadda ba to amma duk da haka idan na ga ana cinikayya a ɓoye sai na ringa rubutawa da littafi a hannuna kamar mai yin karatu amma ina rubuta abin da yake faruwa idan an zo ana wannan jayayyar to dukkanin sai su ga abin ya yi daidai da abin da suka yi da shi ga kuma abin da cikon kudinsa zai kasance to da ya fahimci abirin akwai hikima akwai ilimi a ciki sai ce to idan kawo abinci da nake yi karfe ɗaya yanzu a ringa kawo abincin nan tun sha ɗaya sai na zauna na ringa rubutawa da aka zo wani lokaci sai na gaya mai babu wannan watan cinikin da muka yi na kaza ne kuma ribar da aka ci kaza ce sai ce ya aka yi na sani bayan ban lissafa ba sai ce to ai gashi ina rubutawa sai ce to a lissafa sai aka lissafa ɗaya bayan ɗaya sai ya ga bambancin da aka samu kaɗan ne bayan ya yadda da wannan tsarin ya ga abu ne yake ɗauke da ilimi da ci gaba idan aka sai kaya daga gurinmu zuwa aka kwastoma bakin titi ana ba da naira biyar sai in an siya sai ce to ni ga ɗana nan ya kai muku ku bashi naira biyu so haka za a ɗora min kayan nan wuyana sai ya ya dankare inda ba zan iya juyawa ba saboda nauyin kayan to haka nake kaiwa na kai na kawo kuma in na kawo shi zan wa naira biyun nan bai isa ban isa ya ban min aguna ba to wannan naira biyun da nake kaiwa a yini sai ka gana kai sau goma wannan kuɗin in ya tara ma idan zan koma makaranta an gama hutu sai ya ɗauko ya ce to ga kuɗaɗen ka yanzu kai ne za ka yi wa kanka kayan shopping na koma makaranta to haka muka rayu da shi yana abin yin tsawa a yi min tsawa na yin faɗa a yi faɗa aka yi ta haƙuri har Allah ya fara kawo lokacin da shi zai ga cewar ai ya kamata ya koma gefe sai koma kofar kanti ba zai fito kasuwa ba sai bayan azahar ni kuma zan zo karfe bakwai zan buɗe kanti zan kasa kaya zan ci gaba da siyarwa ina dawowa sanda na gama makaranta sai ce to baya na gama secondary school ya ce to kantin na riƙe nan kuma abokan arziki sai suka ringa zuwa maƙotansa suke cewa to kai kaga tun da ka zo shi mahaifina baya karɓar bashi saboda baya so ya mutu da nauyi a kansa daga sanda suka fara bani kayan nan shi kuma baba already ya fita waje. a daidai lokacin akwai kamfaninnika da shi mahaifina yake siyan kaya a kaduna da, da lagos da asaba su haka su ma na bibiye su nake zuwa na siyo kaya kaɗan a wayannan kamfaninnukan a zo a kasa sannan wanda suke kawowa masu ƙarfi a kasuwan maƙotanmu su ma suna bani nan da nan sai kanti ya haɓaka ma'amala ta yi kyau abubuwa kuma suka setu sai kuma kayayyakin waje suka fara zuwa irin na china indonesia pakistan a lokacin da india to su ma haka muka ci gaba da siye ana bin yanayin zamani ana canja abin Uh, irin 'yan damammaki da muka samu na tafiye-tafiye conferences induction training seminars akan kasuwanci shi ma ya bamu wayewa sosai akan kasuwancin zamani saboda an samo ilimi da dama kuma an haɗu da mutane da dama manya-manyan 'yan kasuwa a duniya da ake jin su ka zauna tebul ɗaya da su so ka yi tambayoyi kai da kake mu da muke daga afirka to muna da farin jini sosai su gan mu a cikin irin wannan abin da abin da ka tambaya suna iya gaya ma sannan suna iya baka shawara Dan ni a a wani uh, business summit wata malama take gaya min cewar eh, ina da social media handle na ce e ta ce business account fa na ce kamar yaya sai ta gaya min ai ya kamata a ce na ce mu afirka ba mu fara ba ta ce lalle in na koma gida na je na buɗe business account shine future na duniya shi a nan gaba duk a kansa za a koma kasuwancin nan to ban ƙi ba sai na zo na buɗe amma ina ga ta yaya za a sai kaya a social media so abin da ya mun sha'awa an ɗau hoto sai a ɗora to ashe abin zai zo rena shawara ko ilimi a cikin kasuwanci ya ba ƙaramin kuskure ba ne kusan mu ne na farko da muka fara yin social media handle na na el samad da muke sai da kaya ha Allah ya sa muka samu followers masu yawa muka zo muka yi website ɗinmu da za ka iya siyan kaya a website kuma ka ga ya mu kamfanin yake ya kantinan mu suke mai muke da shi ta ya muka fara ina kuma muke so mu je cikin kasuwa muka fara sa point of sale muka sa system muka saka duka inventory mu a ciki kullum muna sanin nawa muka siyar me ya shigo me ya fita na kaya wanda ya taimaka mana kwarai wajen rage asarori da sanin halin da kasuwancinmu yake ciki sannan shi kansa wajen kantin da muka mai da shi na zamani da duk inda ka gani haka ba haka ake yi ba ana sa wata bariya tsakanin mai siyan kaya da kayan to mu kuma sai muka zo muka buɗe muka baiwa kwastoma dama izo ya taɓa ya ga abin da ya siya wannan ma ya ba mu dama sosai ya ba mu ci gaba da kuma canja yanayin kasuwar sanda na fara kasuwanci nawa kuɗin nan ba na jin sun kai naira dubu ɗaya wa'annan kuɗin da na faɗa da farko cewa naira biyu da nake kai kawo kaya a bani su aka tattara min su a lokacin ba su kai ba ita atamfa akwai a grade sannan akwai b grade sannan akwai wanda suke damages to sai mahaifina ya ce to ni na ringa siyan wannan mai damejin akwai mata suna siyaye su je su yi ɗora ta da keken ɗinki su ringa ɗaurawa sai in je na siyo turmi biyar turmi goma in na kasa ban siyar ba a cikin mu to zai ce ba ciniki na ɗauka na sa a kafaɗa ta sai na kewaya inda jama'a suke to in na kewaya ɗin nan sai ya gana sai da guda ɗaya guda biyu in na dawo sai ya ce to na ci abinci na ƙara komawa dai ma'aikatan da nake da su suna da yawa kasuwa tana da faɗi akwai wanda kai tsaye muke tare da su ko an ci riba ko ba a ci riba ba dole sai ka sallame su wa'yansu wajis wa'yansu salaries so wanda kai tsaye muke biya kullum ko da riba ko babu sun kai mutum 230 so a ƙarƙashin wa'annan kuma akwai wa'anda ba biyan su ake ba suna zaune za su ɗauki dako sai dako ya samu su yi su samu wani abu wa'yansu kuma wasu services ɗin suke yi sai wannan aikin ya zo sannan su yi eh yanzu gaskiya zan iya cewa kantinan mu kusan ko'ina akwai su saboda social media da kuma uh, online marketing da muke yi tunda ko'ina ana ganin el samad kuma muna iya deliverin ko'ina to zan iya cewa ko'ina da kantin mu kenan amma kuma physical store da muke da su ake iya zuwa a ga kaya a taba a ganmu a iya kano muke a yanzu kuma muna da kantuna guda goma daidai a yanzu haka koyaushe shi ɗan kasuwa ba abin da yake so ya ga cewar jarinsa ya hayayyafa ba kuma abin da yake tsoro irin asara to gaskiya kalubalen da ya fi gigita ni ya ban tashin hankali ba irin karewar darajar kuɗin mummunan najeriya tabbas ya samu a tsaka mai wuya sannan na biyansa sai matsalar tsaro da muka samu wanda ya hana abokan cinikinmu zuwa tsayin lokaci wajen irin 2012 kenan kuma abin ya ɗauki shekaru sai irin wannan lokacin ne kuma allah ya kawo ƙarshensa gaskiya wa'annan abubuwan guda biyu su ne abin da suka ban ƙalubale mai yawa saboda kowane ɗaya in ka ɗauka a cikin a ƙarƙashinsa akwai abubuwa da yawa ya haifar da abubuwa da yawa marasa daɗi ba ni kaɗai ba duk mai yin kasuwanci a najeriya ya tsinci kansa a tsaka mai wuya a wa'annan abubuwan guda biyu ni daga ɓangare na a ni kaɗai abin da nake ga iya sai na ɗan canja abin ba kawai na sai da kaya nake ba sai zama ina fitar da wasu kayayyakin daga najeriya na kai ƙasar waje misali kamar soɓarudan nan da mu mun rena shi ba abu ne mai daraja ba sannan da riɗi kantu shi ma suna sa sosai in ka kai ka siyar zaka samu kuɗin waje zai dawo kuma sai kai amfani da wannan kuɗin sai ka siyo wani kayan sai ya dawo gida to ta wannan hanyar ya rage eh, ya ɗan rage raɗaɗin eh, samun kuɗin wajen abin da na fituna da shi tafiye-tafiye ne saboda suna da daɗi sosai kuma suna da wahala kuma akwai ilimi mai yawa da ake ɗaukowa a cikinsu so wannan gaskiya bana in na tuna su ina matuƙar jin daɗi kuma ina samun ɓacin rai wani lokacin na je ƙasar china na je india na je pakistan na je indonesia na je italy na je milan na je france na je london na je america da kusan jihohi 26 america wanda mafi yawancin courses da na yi a Amerika na kasuwanci ne da damansu so sannan na je kasar turkiya na koyo abubuwa na industries na ga yadda suka yi setting in industries a gaziantep na koyo abubuwa da dama na to da ilimi mai yawa daga nan kuma na je addis ababa nan a ethiopia a shi textile machineries exhibition ne inda ake nuna injina na yin textile da yawa ga ƙasar dubai daman da nan muka fara har muka zo yanzu babban sirrin shine gaskiya haƙuri da juriya kuma ba ni da abokin gaba ban taɓa gaba da wani ba duk sanda zan fito daga gida zan gaya wa kaina cewar zan fito gwagwarmaya ne amma babu faɗa babu ƙorafi babu allah ya isa babu riko to gaskiya wannan haƙurin da na ringa yi gaskiya ya ban nasara sosai kuma ina jin daɗinsa har yanzu gaskiya alhamdulillah ina da mata biyu ina da 'ya'ya guda uku amma 'ya'yana ba uku ba ne suna da yawa gaskiya ni mai tarin 'ya'ya ne saboda duk ɗan da ya zo kusa da ni gaskiya ina rungumarsa a matsayin ɗa sannan kuma kowa a rayuwa akwai irin yanda Allah ya tsara mai tasa rayuwar so ni Allah ya tsara min yan uwana sun riga ni gabata so duka 'ya'yansu duk wanda ya tafi ni suna tare da 'ya'yan da na haifa a ciki na kuma ba su da bambanci ko tafiya zan yi tare da su zan yi irin makarantar da 'ya'yana suke zuwa ita suke zuwa kuma tare muke kwana muke tashi so banda kada na ce 'ya'yana goma sha mutum ya ga yaya tunda an tambayi iyana wanda suka fito daga jikina to su na faɗa amma bayan wannan kuma ina da 'ya'yan da ba za a taɓa bambance su da 'ya'yana ba gaskiya shawarar da zan fara bashi kafin ya fito tun da zan ba da shawarar kamar ni yadda na fara dole sai ya yi biyayya ga iyayensa wannan biyayyar da zai zai samu albarka da abin da zai fara da haka za ka iya farawa da ba ko kwabo ba ka buƙatar jari wannan ƙwaƙwalwar da kake da ita wannan ƙwaƙwalwar da kake da ita ita ce ka kaso casa'in na jarin da kake da shi saboda ita kasuwa kana duba menene mutane suke buƙata ka saman musu idan ka saman musu da abin da suke buƙata to su kuma za su baka kuɗi saboda buƙatar su ta biya misali sai mutum zuwan da kuka zo nan gurin sai kuka ga gunnan nawa babu tsafta so ɗaya daga cikin ku da ba shi da sana'a zai iya cewa alhaji in ka ban dama gurin nan zan iya zuwa na ringa goge ma shi kafin ka fito na share ma ka ɗan ringa ban wani abu na ci abinci to daga sannan ya fara samo da wani abu wa kansa so ni na fara gaskiya daga ba ko kwabo kuma ni mahaifina bai ɗau jari ya ban ba ba wanda ya taɓa ban jari wa'annan 'yan kuɗaɗen da nake kai dako da nake na fara siyan kaya da su su ne suka zama duk abin da na zama a yau matashin da yake kallo na yake jiran aikin gwamnati ina ga kamar yana ɓata wa kansa lokaci ne a gwamnati a cikin gwamnati ba a tara dukiya a yi irin rayuwar da kake sha'awa ka yi ni ba ina ganin cewa ba karamin kuskure ba ne matashi ya yi karatu ya yi ilimi ya zauna yana jiran a bashi aiki wannan ilimin da ya yi shi ya kamata ya baiwa kansa aiki sannan shi ma sai ya ɗauki wa'yansa aiki su zama wani abu kasuwanci da kasuwa abubuwa ne da suke a buɗe ba su da boda da aka ce wani kai ya shigo wani kai ya shigo kai da kake da ilimi ka daina jiran eh, aiki a gwamnati in ka je biyan ka za a ringa yi duk wata kaga ka san iya arzikin ka kenan in ka shigo kasuwa kuma Allah ne ya san iya inda za ka samu ita kasuwa akushin Allah ce kowa ya zo ya sa hannunsa ba wanda zai ce tawa ce ni kaɗai ne kawai ka wanke rigarka da safe kai sallama da mahaifiyarka ka ce baba ni na tafi neman arziki na tafi kasuwar sabon gari na tafi kasuwar kwari ko na tafi monday market ko na tafi kowace irin kasuwa ka je ka fantsama cikin falalar ubangiji za ka samu kuma in neman albishir sai ka zama wani abu in ka tsarkake zuciyarka ka yi amana ka jajirce ka ƙi gajiyawa ko ribar ba ta zuwa kana zuwa ka faɗi kana zuwa baka samu ba gobe ka koma duk wanda ka gani ya yi karo da waɗannan abubuwan gaskiya babban burina a rayuwa a nan gaba na ga cewar na kafa masana'anta ta yin tufafi a Najeriya. Saboda na yi bincike mai zurfi a kanta na yi tafiye-tafiye har kosis na je na yi a ƙasashen waje akan irin wannan kuma na auna da yanayin Najeriya na ga abin ba na wasa ba ne, namijin abu ne. To amma kamar inda muka zo nan daga babu komai to wannan ɗin ma muna sa ran Allah yadda Allah zai kai mu.